نعم ولما ولماذا قو ko saboda me yas'an nasara fi za'amihim li takhalisin nasi idan an ce duk mutanen Allah don me kirso ke yawa suna ce za su tsarkake mutane daga zunubai me zunubi Allah na san shi su shi ne kuke cewa an mun zo mun ware Allah na san mutane duk gaba ɗaya nan da mun ce wannan a kashe wannan a ɗaure wannan a yi masa menene ku dai ɗayan biyu ba ku da addini duk yadda aka yi ba ku san Allah ba ba ku san annabi ba ba ku san addinin ku goma ba hmm? haka wai Hmm? sakillai na farko aina kenan to ifadda kenan lai hudu shine me mawdu aini fil hayati dunya mawdu al imtihani walau kana allah azza wa jalla yuhibbu an-nas على خيره وشره وصالحه وفاسد ومؤمنه وضاله ومتدي فلماذا يؤدب يوم القيامة في جهنم نندي ولو كان الله ما دام الناس ديكو مد متاني موضوع عين الكشي بيوني mana masu amsa kira da wanda ba su amsa kira mawdu'ai ne a fil hayati duniya a ah, wannan rayuwar na duniya kaga in farko murin farko kaga jarrabawa a can gaba fa ba kaga sai wurin sakayya ba kaga mawdu'ai ne laysa sahihan ba gaskiya bane ba anna Allah yuhibbu an-nas jami'an babu inda Allah ke yana son mutane gaba daya babu wani addini da ya zo cewar Allah na son mutane gaba daya sai dai kuma wannan addini na Aristo ne to Aristo wannan ba mu lissafi da shi an Allah yuhibbu nasa jami'an fallahu la yuhibbu al kafiri wa la yuhibbu zalimi. Allah wa la yuhibbu al fasiqi wa la yuhibbu at-tugati al-bugati بسم ماسو من كي ما ماسو تعدن سي المتجبرين ماسو ما كريا ولا يهب المتكبرين ولا يهب كل مقتال فخور وهكذا إلى سائر المجرمين ولكن الله عز وجل يحب لكل الناس أن يؤمنوا به حق الإيمان ويؤمن برسله جميعا ويؤمن بما بعث الله به رسله ويحب لكل الناس أن يسلموا لأمر لأوامره ينا صدق متانسة بعدك يا عمر نيسا ونواهيه عن طريق إدارتهم الحرة لا جبرا بدول ولا إكراها إن الله عز وجل يهب للناس جميعا أن يؤمنوا ويسلموا طائعين مختارين ليخلصهم من عذابه دون يا الله كدسوا يطعم سدد عذاب الصدر وليدخلهم في جنته يوم يوم الدين دار كرامته التي أعدها لعباده المؤمنين به وبرسله أجمعين وبما جاءوا به هكا دعبون سكذو دشي عن ربهم وبناء على الإيمان الصحيح الصادق صاروا في صراط الله المستقيم يعملوا الصالحات عبر رحلة امتحانهم آه، في الحياة الدنيا يا عيسى